a lokacin wannan zanga-zanga dai 'yan sandan najeriya sun ja daga da ɗaliban a kofar shiga jami'ar inda suka hana ɗalibai da sauran masu harkokin yau da kullun shiga jami'ar ga dai abin da ɗaliban suke shaida mini a lokacin da na yi kokarin shiga jami'ar amma bai yiwu ba na shirya na zo makaranta na iso bakin gen na ga kofa kulle sai na ga ɗalibai suna zanga-zanga to ga ɗalibai da yawa sun yi curko-curko akan me suke zanga-zanga eh suna zanga-zanga ne akan student eh, da aka kora a makarantar ba bisa ka'ida ba to an ce an kafa kwamiti wanda za ta zona ta duba to a yi labarin da nake ji daga cikin makaranta dama. a kan cewa an riga an gama komai shi ma a bangaren sa wani tsohon ɗalibin jami'ar ta lagos barista idowu ya bayyana shi jin daɗin sa dangane da matakin da hukumomin jami'ar lagos suka ɗauka da dakatar da wayannan ɗalibai na tambaye shi ko yana ganin hukumomin jami'ar sun san da wannan mataki da aka ɗauka sai ya ce is in the know of what is going on. That was why they informed or pre-informed or told members of the Nigerian police beforehand to come and barricade us. We, we, are, we are not disruptive in any way. ya kwarai kuwa sun san da matakin domin su ne suka turo jami'an 'yan sanda suka hana ɗalibai shiga jami'ar domin sun san ana adawa da shi ko da yake dai 'yan sandan ba su ɗauki wani mataki na nuna ƙarfi ba ga ɗaliban amma dai sun hana ɗalibai shiga jami'ar kamar da na gani duk ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin jami'ar da ya citira inda 'yan sanda da kuma masu gadin jami'ar ba su bari mun shiga harabar jami'ar ba sai dai a wata sanarwa da jami'ar ta lagos ta fitar a can baya ta hannun mataimakin rajistara mai kula da harkokin yada labarai Mr. Toyin Adebole ya ce an dakatar da ɗaliban ne dangane da matakin da suka ɗauka na shiga wani zanga-zanga wanda kuma ya saba dokokin gudanarwar jami'ar ta Legas. To ko wani mataki da aka ɗauka yanzu ya shafi ɗaliban ga dai abin da ɗaya daga cikin ɗaliban mai suna Umar yake cewa. Fata na ni kan fatan mu duka su samu dai a sasanta saboda mu koma bakin karatunmu. A watan Agustan bare ne dai hukumomin jami'ar ta Legas suka dakatar da waɗannan ɗalibai. babu Jibrin murai amurka daga lagos